Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkanmu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai ɗaura kan duba wani ƙorafin neman gadon shanu uku bayan kwashe shekaru arba'in da bakwai. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashim Gumel. ashirin da ya gabata ne muka muku labarin malama Hafsatu Amar da ke gwagwarmayar neman gadansu na shanu uku bayan kwashe shekaru arba'in da bakwai. Hafsatu da yanzu ke zaune a jihar Neja ta ce bayar da so mahaifinsu sai mahaifiyarsa ta auri wani bawan Allah inda shi kuma a lokacin ya kawar zuwa mayan daga a ƙaramar hukumar su da ke tsaunin Mambil a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu kamar yadda Hafsatu ta bayyana ya tafi da shanun ya haɗa su waje guda ya damƙa dukiyar ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai daɓe. Ko da yake Hafsat ta yi zargin cewa bayan shekaru sama da arba'in kamata ya a ce shanun sun haifa ba sun ƙaru. Ga dai ci gaban tattaunawar da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi da Hafsatu. Yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani da ya tambaye shi sai ya ce ba zai ba da shanu ba. ya je ɗiba na ƙarhi ne da ya ce na ƙarhi ne ya ce to shannan tunda kowa san da su dole ka bada su sai je ƙara shi mayon daga da ya ƙara shi suka yi magana wurin yan sanda koko a a a kila wajen ni ban alƙali ne tunda ni ban je ba alƙali ne to da ta da ya ƙara shi da aka ce je ɗiba ya ƙara shi sai aka je aka rihe shi yan muntoshi shi wanda dukiya ke hannun shi shi wannan da ya zo neman dukiyarmu da aka rihe shi da ya kwana biyu to sai kanuwata ta ce alhaji mai daɓe dukiya gare shi ya haɗa dukiyar mu yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba ka bari sai ce wannan dukiya he na ance ta sai je ƙara shi a gembu kuma da ya ƙara shi gembu kuma da ya je ba a rihe shi ba ma sai aka rihe shi alhaji sani nan ma ban san kwanakin da ya ba nan ma aka ƙara aka yi belin shi to sai kanuwata ta ce to ita kan ta gaji ‘ya'yan miji su ce a rihe masu uba saboda ni kishiyoyi su ce a rihe masu miji saboda ni su a rihe masu uba na rasa inda zan sa kaina shi kuma mai daɓe ya ce ba zai bada ba sai na ce to ta ya haƙura dukiyar nan mu ban mace tunda dai ban da wadda za ta taimake ni akan wannan dukiya ta mu sai ka rubu da shi sai ce shi ba zai rubu da shi ba sai ya ce to sai ta ce to ni kan yanzu in dai ba za ka rubu da shi ba wannan magana ba a ruwana alhaji zani ya ban magana to ni bana sai na je da na je bana sai na ce mace dan Allah dan annabi na zo kan mu ne. Ke da kika je kun ido hudu da shi mai dabi Ido hudu muna zaune yadda muke kallon juna da kai haka muka kallon juna da shi. To me yace miki cewa ba zai bada ba in je in rihe shi in ina da karhin ɗiba dukiya in je in rihe shi wannan mai gida na buɗi baki ya ce a'a ba haka za ka yi ba tunda ta haɗa ka da Allah da Annabi ta zo ku sulhunta cikin kwanciyar hankali ba ta so tashin hankali ba ya kamata ku sulhunta magana rihi bai taso ba sai ya ce bai badawa a je a rihe shi sai ce to don ya gaba ni da dukiya rihe shi ne dukiya muna hannun shi. Amma ke yanzu ke baki je wurin hukuma ba. Ni ban je wurin kowa ba yanzu na kawo kara ga Allah na kawo kara ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na kawo wannan magana a gare ku ku masu taimaka min kan wannan magana ku an san mana dukiyar mu. Yanzu eh, kuna so ita hukuma ta an so wayannan shanu to eh. yanzu shekara nawa kenan shanu suna hannu. Shanu bana shekara 47 bana. shekara arba'in da bakwai bana. Kuma har yanzu kuna magana akan saniya uku ne. Muna magana to mu magana sanuwa uku na yanzu za a ce magana sanuwa uku shekara arba'in da bakwai sanuwa uku take har yanzu ba za ta haihu ba. Hmm? Yanzu sanuwa ɗaya kana da sanuwa ɗaya ta shekara goma ɗaya za ta koma. Ai dole dai an san za su karu ko. To shine na je na ce mai mu sulhunta mu sasanta cikin arziki ya samu abun da ya bamu don na san ba zai bamu haƙƙin mu duka ba amma ya ɗan mana saboda ban son tashi hankali to ya ce in je in ɗiba in kai shi ƙara in je in rihe shi. saboda ya ga ban da abin rihe shi to ni kuma tunda ban da abin rihe shi yanzu ban da uwa ban da uba sai Allah sai ma'aikin Allah sai kuru da na kawo wannan magana gare ku ku taimaka min ku an san mana dukiyar mu a hannun shi amma yanzu ita kanwata ki tana ina tana can wa tana can suna tare gari daya da na je na ce mata magana dukiya tace ita wahalar da ta ci da ita da mijinta ita ba ruwanta in ina iyawa an san mana dukiya kuma sannan in na tashi an san dukiyar nan ma ka in neme ta saboda tafarkin an san waccan dukiyar da ta yi kokowa mijinta ya kashe shanu ya kashe shanu bai samu ba wallahi ba ta taba shan ruwa ba sai wannan shekara ruwa asibiti har ta sha leda hudu na ruwa daga nan kuma shikenan yanzu ta yi zazzabi kadan ya ta sha ruwa soki ya kama ta da haka saboda tashin hankali. ku bukatar ku a karbo muku wannan mu yanzu bukatar mu dai a bamu dukiyar mu ba mu son mu cuce shi amma kada ya cuce mu ya bamu dukiyar mu dukiyar mu kawai muke so ku an san mana yanzu ku bamu dukiyar mu a hannun mu Kamar yadda watakila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata, ɗa ga Muhammad Lawal mai daɓi. Ya shaida wannan shiri cewa labarin da suka samu tun da daɗewa shine dukkan shanan sun lalace wato ma'ana babu su babu labaransu. Ga ga yan uwansu wajen nawa ga Mariye, ga Babaji, ga Lalwi, ga Buba, ga Bakari, dukansu wannan mamansu ɗaya ne. Ga kuma ga kuma kakar mu yana da rai. amma duka ba sa tambayi shanu kana ji na ina jin kai yanzu eh, eh, kuma ba sai maganar shanu ga dan uwansa nan duka ga kakamu yana da yana da rai shekaru da shekaru bata tambayi bata tambayi shanu tana da shanu na mamansu wanda ta da su din to ga karkarmu ga ɗan uwarta wajen biyar na ko haka to in akwai shanunta me yasa bata tambaye su ba kuma ga shanun su din a tsaye o shanun suna nan a nace nace nace lokacin nake madana da ba wai nace shanun su yana nan fa eh tun a wancan shekarun kenan na baya da suka wuce nace magana ga inda suke ga inda kakar mu din ga inda yake e, ga wajen saniyan sanan daban to kuma ba ta tambaye ta ba ta tambayi shanunsa mamanta ta rasu wajen shekaru arba'in aka ce min dai ni jina ban same ta wato idris abin da take magana shi babanku malam lawal mai daɓe ah, eh. ya ce in tana neman shanu ma ta kai shi kara kotu ta kwata da ta hanyar shari'a shi ya yadda to ni ban sani ba yadda suka yi suka yi na ji dai ni ban same su ba lokacin ina ina ina ina abun nan ina jalingo ban sani ba na zo labari sun zo to amma ban sani ba yadda suka yi suka yi to ma har akwai har yanzu ma akwai dan uwan ta a, a nan din to yanzu kai Idris a matsayinka na na da ga shi malam mai dabe za zaka ce ya za wani shawari zaka ba da za a warware wannan magana ya zama kun ci gaba da yin zumuncin ku na yan uwa ni abin da zan faɗa maka kana ji na ina ji ni ba abun da zan fara maka eh wannan da ta karanta nan duka ni lokaci ba haife ni ba mamanta tare su ba ta tambayi abunta in abunta yana nan ga ɗan uwanta wanda ta haɗa baba da uwa ga ɗan uwanta waɗanda suka haɗa uwa su nawa ga babaji ga buba ga nalwi ga babaji ga mairo su biyar to ga kakanmu in ma da lai da rai yanzu in za ta nemi shanunta ina za ta nemi shanunta wato waye zai rike in akwai in akwai shanunta waye zai rike mata shanunta wato harkar shanu ko in ce harkar gado ka san in ba a raba an ba wani ba har abada gado dai gado ne ko da ba ta raye ‘ya'yanta ma za su iya karɓan gadonta in dai tana da haƙƙi sai dai in dama kamar yadda ka faɗa kai kana tunanin shanu sun lalace ne kenan lokacin da ake tafiya da su A e ba ba wai na tunanin ba abunda suka bani abunda suka karanta tarihi haka ne abu ya, ya fada lokacin da suka hauro nan ba su hauro da komai ba to amma wanda shi shanu eh ina ji shanu suka eh, shanu duka aka ce sun lalace lokacin da suka hauro nan babu shanu ba su hauro da shanu ba to a ƙarshe ina ji ana nan ana nan ana nan ana nan mamanta tare su ga kakar mudi yana da hai ga ɗan uwanta wanda ta ta haɗa mama da baba ga ɗan uwanta da ta haɗa ta haɗa da uwa ta haɗa su dukansu suna nan maman su tare su ta zo suka yi gaisuwa suka koma gonsu tafiya ya yi tafiya har tafiya ya yi tafiya har maman mu ma kakan mu ma ya zo ya risu ba wanda ya ce ko kala masu raro shirin ciki da gaskiya na gayyatar lawal mai daɗi don ba shi damar faɗan nasa ɓangaren labarin inda shanun suka shiga daga nan za mu dawo don kawo ku masu sauraro ci gaban wannan dambarwa yanzu a madadin na mustapha nasir batsari nasir adamelin kaya da suka taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya